Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Da rashin yi akan bar araha. Tsaya dukiya abin nema ce, su kuɗi abin nema ne. Haka ne, Salo Garba ne daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da shirin. To har yanzu muna kan batun yawan kuɗin ruwan da 'yan kasuwa da masu rancen kuɗi a bankunan Najeriya ke biya da yadda ya shafi tafiyar da harkokin kasuwanci da tattalin arziki da rayuwar jama'a. Ga Madina Dauda da ƙarshen firar. To Yusha'u bari mu samu shawararka ta yadda za mu fita daga wannan hali da muka tsinci kanmu. Shi da gwamnati muna taya ta murna na yin TSA na tattara kuɗi wuri ɗaya. Wannan yana da kyau a cikin tattalin arzikin ƙasa. Amma akwai abubuwan kulawa shine kuɗaɗen da za a yi injection a sake su na harkan noma da harkan eh, masana'antu da harkan ilimi waɗannan kuɗaɗe wajibi ne a yi kasafin kuɗi da wuri eh, in ba a yi kasafin kuɗi da wuri ba abun fa da yake ta faruwa haka zai ta faruwa saboda ana amfani da rashin yin kasafin kuɗi a kan lokaci ana yin siyasa da shi kuma mutane suna yin abin da suka ga dama a cikin shi wannan kenan kamar yadda dakta ya ce a bada target ai shugaban kasa ya ba sojoji target kuma target din ya yi amfani to kin ga ba da target wajen shugaban kasa hmm. akwai abu tsare-tsare hmm. kai jama'a na wahala menene rahoton da hmm. gwamnati take da shi akan ayyukan da aka kirkira menene rahoton da aka yi na hauhawan farashi hauhawan farashin nan ba wanda ya yadda bai illa ba to saboda haka za a ba hukumomin da abin ya shafa kuma za a yi amfani da bureau of statistics hmm. su samar da cikakkun bayanai kafin shugaban kasa ya ba da wani directives akan tattalin arzikin kasa saboda na kula na bi tsarin eh, bureau of statistics suna yin iya kokarinsu na fitar da yanayin yadda kasuwa take da yanayin yadda hauhon farashi yake da kuma yanayin yadda rashin aikin yi yake saboda a economy kamar yadda dakta ya faɗa dole ne shugaban kasa target din kowane irin gwamnati shine ta ba da security sannan ta kuma ba da walwala na economic activity idan aka samu economic activity ya tabu crime zai ragu son kasa zai karu. amma duk sanda aka samu economic activity ya ki tafiya daidai to shi sa kowa zai zo da irin ɗabi'a da ba a bukata saboda duk kowane irin economic being yana da ɗabi'a biyu shi sa ɗan kasuwa idan da ya fara kasuwanci za a bar shi ya nemi normal profit wato matsakaiciyar riba amma isan da yake neman kuma kazamiyar riba sai gwamnati ta duba ta ta ina yake samu kazamiyar mm. riba to sai ai controlling kazamar riban da suke samu saboda wasu su samu dan abin da za su yi rayuwa su masarufi da shi a rayuwa mm. to a ƙarshe dr obadaya kana ganin in aka bi waɗannan sharuɗoɗin yanzu da kuka shimfiɗa najeriya za ta fita daga cikin wannan ƙangi na rashin tattalin arziki cikin lokaci eh to ina ga kamar mun mun faɗo da duk abubuwan da ya kamata a faɗa eh. ba da target ɗin nan kuma da shi malam yushau ya faɗa duk kuɗin da za a aiki da su a yi kasafi da sauri kin san kasafin wannan shekara an fara shi ne bai wuce exactly to wannan bai kamata ba bai kamata ba ya kamata wannan abin a fara shi ne a watan fari don a yi nazari da a yi niyya da ake to kuma na karshe zan ce a nuna shugabanci na adalci ya kamata a nuna shugabanci na adalci na kwarai yadda ya kamata kuma kar a manta da matasa da mata su ne karfin gida musamman mata ya kamata program da aka yi musu for enterprises na mata da sauransu yadda za a ba su kudi a saukake su shiga kasuwanci da wannan irin abubuwa zai taimaka kwarai da gaske kuma musamman matasa kar a manta da su a ba su irin training wasu sai su fita makaranta ana shekaru biyu uku hudu har goma ba aiki to shi yasa muna da abubuwan da suke faru a kasan namu kenan ya kamata a duba matasa a rinjaye su a kawo su kusa da mu a samu irin abubuwan da za a ba su irin training da za a sa musu domin su ma su samu su zama independent. ta yaya za mu fita daga wannan hali na yanzu yanzu yanzu saboda a samu sauki a sai fa dai ya ragu saboda shi abin da dama ake ta tsoron harhon farashi ko red kai ya daga sauke shi yana da wahala shi sa duk abin da za ka yi one of the main target abin da ake son babban banki yi shine ya maintaining stability sannan ya sustaining stability to idan aka kuskure ya daga to in ya daga fa wasu na kaman criminal ne eh. sai ka bar shi har ya sai makamai ya fara terrorizing mutane eh. to haka aka yi a kasuwan sun riga sun karfi da jari kuma karfin da suka samu sun same shi ne akan farashi eh. farashin nan kuma suna jin daɗin shi in ya fita a kasuwa sai ya koma koma hanyar jami'ai eh. shine problem da ake samu saboda haka in wannan ya maximizing gain ya kwace a hannun wannan sai ya kuma koma wani cartel daban ya ki ya koma inda ake bukatarsa shi sa shugaba sai ya zama da karfi kuma da sauri lokaci a banki ana sauri ne ba a yin saus wato ka tsaya kana jira a cikin harkan kuɗi saboda modern market abinda john robinson take faɗa shine ya zama wato contestable market wani wuri ne kawai na rigegeniya to yanzu abin da ya faru kenan duk an hitin talaka an dudduke shi an kwace shi sa raɗaɗin yake da yawa to kuma gwamnati sai ta koma ta kalli wato welfare duk democracy da yake zai zama sustain over a long period sai ya dauki economic measures waɗanda zai shafi eh, monetary and fiscal sannan kuma ya dauki welfare welfare din nan duk abin da yake na kyautata rayuwa ne gwamnati ta yi amfani da resources dinta sannan ta yi amfani kuma da responsibility ɗinta kamar foundation foundations na manya-manyan big companies da mtn da dangote da irin waɗannan waɗannan dole su shigo su taimaki uh, ƙananan sectors na economy saboda daga taxes ɗinsu ne da sacrifices ɗinsu su suka zama biga to wai ta yaya za a magance wannan karɓar kuɗi daga hannun madina hmm. a baiwa mai jidda a cikin ruwan sanyi <laughs> mai jidda ba ta aikin komi eh, eh to ai ya kamata eh za a iya samo daga ita madina a da majidda ya kamata a yi hakan nan domin ita allah ya riga ba ita madina saboda haka ya kamata a tausaya ma majidda eh haka ne ya kamata ya yi domin ita demokradiyya din ba yadda za ta yi sai da kowa yana taimakon wadda ba su da hannu in ba haka ba ba za a samu zaman lafiya kuma ba za a samu cin gaba ba kuma tilas ne gwamnati su doke matakai musamman a arewa inda babu zaman lafiya inda ana tashin hankali ba yadda za a karu ba yadda masana'antu za su kafu abin da ya sa kenan lagos da ogun a yau din nan abin da suke samu daga ake ce masa internally generated revenue ya nake 160 da abin da gwamnati ke basu a Legas. a na ogun kuma dari da ashirin da wani abu saboda kunkomin inda ba ko gwamnati tarayya za su ya su zamana a kansu to su saboda suna da bakin teku ne ko menene a domin akwai zaman lafiya eh bakin tekun ya dan taimaka ba shine kaɗai ba sun sa yaran su a makaranta suna da ilimin kimiyya suna da abubuwan da za su yi da hannayensu akwai masana'antu iri-iri a nan arewa fa me muke da shi kowa kawai ya sa ya zaune ya sa ma gwamnati ido abinda suka samu shugabanninmu na arewa ko ana sa ma gwamnati ido gwamnati tarayya idan aka kawo kudi ga asusun tarayya sai su ɗiba nasu su sa a jihunsu su kai ƙasan waje a bar mutane da allah ya sa to ba masana'antu yara ba su cikin makarantu da zai taimake su an ce kwanakin baya wanda suka samu 6 credit a wayek na anambra sun fi na duk jihohin arewa gaba ɗaya jiha guda ɗaya to wannan ina za a samu cin gaba saboda haka a sa yara a makarantu a neman musu aikin hannu a kafa masana'antu a creating atmosphere da environment da zai kawo cin gaba idan aka ɗauki wannan matakai arewa ma za su tashi kuma najeriya ma da kanta gaba ɗaya za ta tashi ko yi kana da abin da za ka ƙara eh ina da abin da zan kara wato duk wani abin da muka tattauna mun tattauna shi game da tattalin arziki ne eh. to tattalin arziki bai tafiya sai da political economy siyasan tattalin arzikin kasa siyasan tattalin arzikin kasa kuma ya karu eh, musamman mu rinka kallo kamar yadda dakta ya faɗa waɗannan abubuwa suna da mahimmanci a rinka sa hikima da tausayi idan duk baka yi ba hikima ba tausayi hmm. to duk tsarin da aka kawo shi to ba zai nasara ba shine nake so in yi magana wato akan farashin da ake sai da man fetur a cikin ƙasan wannan in hanyar da za a saukar da farashi shine a sa refinery a ko ina a yi refinery tun da a 2040 ana sa ran za a daina siyan shi mu kuma har yanzu mu kai wannan level din ba to a zo a yi refineries wanda za mu rinka siyan man mu da sauki wanda duk abubuwan da za mu yi mu yi su a cikin da sauki a cikin da kin kasar mu misali na mu'amala yawan tafiye-tafiyen mutane ya ragu idan kana so ka gina agriculture sai ka gina shi da hanyoyi sai ka gina shi da tafiye-tafiyen mutane 'yan kasuwa da jirgin ƙasa to duka waɗannan abubuwan infrastructures da ake bukata gwamnati tana da dama yanzu kuma daman shine a yi kasafin kuɗi da wuri sannan a sa mutanen da suka dace sannan a rinka nemo mutane masu tausayin mutane ba mutane masu boko zalla ba jama'a sai mako mai zuwa idan ubangiji allah ya kai mu ku sake jin mu da wani sabon shirin yanzu a madadin waɗanda kuka je muryoyinsu da solomon abu da chubahiro diodine waɗanda suka shirya mana sauti Ni Salo Garba ke cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba. Kana ba bisa ce ba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka je ka kashe su ta hanya mai kyau. ka kashe su ta hanya mai kyau. Wanda sai kai